Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Ka faɗi faɗi gaskiya, komai ta ka ja maka ka biya. haka ne mu na gaskiya wadda tafi dubun zinariya sai mu gode Allah shi ɗaya don shi ne sarrakin gaskiya ya mallaki dukkan talikai na kware da tudu da samaniya da mutum aljan da mala'ika dabbar sarari da tamaliya mulki iko daula duka na ga sarki Allah shi daya shi yake ba wanda ya so duka ya sarautu a lardin duniya shi yake karɓe ta ga taliki don ya ɗanɗani wahalar duniya shi ka girmama wanda ya so duka, shi ka sanya waɗansu su sha wuya, shi ka cusa dare a cikin wuni kuma ya zaro hasken safiya, shi ka rayawar mamaci duka, shi ke kashe mai rai shi ɗaya. Ikonsa a kan koma yake a ruwa da tudu da samaniya. alwakilu mu dogara dogarai zahirin mu da ɓoye a zuciya mu amince zai mana taimako na haƙiƙa inda aziya sallama a gare ku sarakuna mun yi niyyar bayyana gaskiya addu'ar mu ga Allah rahimi ya kiyaye arewa gaba ɗaya, mummunai da ha'ye jumlatan. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya, na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya naku ya New York ya zafi. Wallahi zafi ai okacinsa lokaci ya yi da zafi. <laughs> Godiya ga Allah masha Allah Allah ya kawo mu wannan yanayi kuma aka hmm. tashi zafi a nan kamar ba su san sanyi ba. Haka ne? <laughs> Dan adam kenan. dan adam ya ga haka aka Allah ya ba mu lafiya na ga duk da yake da yanzu an sake shiga zafi hmm. kuma wannan corona tana ƙara kunno kai kullum hmm, kwarai kwa kwarai kwa ina ina tunawa a nan New York an fara kuma karfafa batun sanya takunkumin rufe eh, fuska eh haka fa an fara karfafa wannan abu gaskiya haka fa annoba tar yanzu tana nan da ita hmm. eh, to baba kamar yadda ka ji mun faro waƙoƙin aka ce tuna baya ko haka faru ko aka ce wasiƙa ce yawwa wasiƙa muka samu daga wani mai sauraro sai dai kuma ni bai ma sa sunan shi ba yace wai yana ba da shawara To. Ya ce a rika gabatar da tsofaffin waƙoƙin Hausa kamar su shata, ɗan ƙwairo, aliyu, hmm. ɗan dawo da dai sauransu ya ce saboda ba wai matasa kaɗai ne ke sauraron wannan shirin ba ya ce dattawa ma da dama suna jin daɗin shirin saboda haka a rika sirkawa. To ba da la. dattawa sun ji nasu matasa ba su ji nasu. <laughs> Kwarai ko wannan shawara ta yi daidai. Ai shi ne eh, muka ce to ba ma za ta kwana ba. Shi kenan. Abin lura shi ne kowane shiri idan muka zo mukan so da son samu ne mu yi mu sa waƙoƙin da suka yi kama da gaishe-gaishen da muke yi. Haka. Amma za mu rika sirkawa. gaskiya kin san wani sa'ilin kuma saboda rashin shiga ofis mana na ya taimaka rashin waƙoƙin nan da suke jibge a cikin inji jibge a cikin inji a ofis <laughs> haka <laughs> shi ne kuma tare waƙoƙin kuma sai an yi a hankali gaskiya a hankali <laughs> To za mu ta kokantawa kana su ma masu sauraro idan suna da gudunmuwan waƙoƙin da suka san nasu ne na ƙashin kansu mm. da muke da izinin amfani da su sai su ba mu ba wanda za mu yi amfani da ita a ce sarki da kira ba lauya ba ai shi ne ya <laughs> ce kun ci kuɗin ku mm. <laughs> Yawwa to baba kamar yadda muka saba bari mu bude da mika gaisuwa fata alheri ga Aliko Auta kafinta Yalwan gindin akwati barikin Ladi jihar Plateau wanda shi ya aiko da sakon taya murna da fata alherin daɗin sarautar Jalo Alhaji Hassan Fulanin gindin akwati Allah ya sa fulani yake so ya faɗa domin ya sa kamar za a ce fulani na eh, eh, turanci eh haka da ne shi haka yake rubuta fuladin sa yawa to ka ji ba ni da mm. turancewa <laughs> yawa fulanin gindin akwati wanda za a naɗa shi ranar laraba a fadan ardo a gindin akwati firarar laraba 25 ga wannan wata to Allah ya sa an yi adace Allah amin ya kuma bada mm, ya bada ikon daukar nauyi yawwa daukar nauyi ya kuma sa a gama da jama'a lafiya Amin sabba amin. To sai kuma gaisuwar taya murna na abar ya huce zuwa ga hajiya moda da iyalan gidan alhaji inayi da ba iyalan usmaniya a birnin kumasi wadda hajiya mada ta ce tana miƙa godiya ta musamman zuwa ga ilahirin al'umman da suka taya ta wurin ɗaurin auren ɗanta da ake kira ibrahim mamman ɗan karima ko kuma wato da aka fi sani da lakabi ba wanda aka yi a birnin New York ta ce tana gode wa jama'a Allah ya saka da alkhairi ya kuma bar zumunci. To sai kuma mika ta'aziyya da za mu yi zuwa ga Alhaji Bashir Kabore wato Vice President na kungiyar 'yan ƙasa a nan New York kenan da kuma jikansa Hajiya Rahama wanda aka fi saninta da Hajiya Umma da baki ɗan gidan Alhaji Babal Wa'iz na rasuwar Hajiya Hindatu Adam wanda za a yi addu'ar kwana arba'in nata a yau asabar din na an jima kaɗan kenan da misalin karfe goma na safe a unguwar accra newtown a angola to allah jikanta ya kyautata makomanta to amin sama amin sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga kabiru abubakar bulan yaƙi da yunusa tanko bani in imbaka da salisu isa fana da iliyasu abubakar kedi dan bushiya sai Yakubu mai askin badaraka. Allah ya sa haka ne to gaisuwa <laughs> daga <laughs> Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Sai kuma gaisuwa daga Yakubu Abdullahi Dambam zuwa ga mai martaba sarki Misau Alhaji Ahmed Suleiman da Alhaji Ibrahim Baba Umar Sadauki Misau da Alhaji Mustapha Shamadu da Alhaji Haruna Bibi Wayatar Matsuwa sai Malam Lawan Mai Hula Dambam. da Bala Mato Sarkin Arewan Dambam. To sai kuma gaisuwar sada zumunci na abar ya huce da ta fito daga babawo mai aduwa wanda ya ce yana miƙa sako gaisuwarsa zuwa ga hajiya magajiya Bello mai aduwa da mai girma sarkin Fulani mai addu'a, Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Funtuwa da Abdul aziz Dangoga mai aduwa da Mani Tinau mai addu'a da kuma Musa Malam Indu da Nasiru Dogon Dutse da baniya malamin makaranta ragana matami jamhuriyar Nijar to Allah sa na faɗi wannan sunan da dai da kuma lawal mai lafiya tumfafi da Grace Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri da Sarfilo Hashim Gumal ranke daɗe an shigo to lambobin mutum sun <laughs> lambobin haka ne sun fito <laughs> yawa to sai wannan gaisuwa da ta fito daga Mahmud Salihu kauran na moda baban Abdulsamad yake gaida mahaifinsa Alhaji Salisu mai gyaran agogo ƙauren Namoda da limamin masallacin Juma'a na biyu a ƙauren Namoda sai Khalifa Tuku Abubakar mai suna da Alhaji Sanusi walin ƙauren Namoda sai matarsa Sadiya Badamasi mamar Abdulsamad da injiniya Kabiru Shehu Kamoshi da matarsa Anti Shafa'atu. sai injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya, baban Afnan, da Hassan Hos mai hoto ƙauren na moda, da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa ƙauren na moda, sai Liman Faruk na ƙasa ko na ƙasa ne ko na ƙasa ne ƙauren na moda. To wanda ba a so a ce ke Yawwa da ɗaukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin Juma'a na biyu ƙauren na moda da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. To sai kuma wannan sakon gaisuwa da ke cewa assalamu alaikum ina gaida mahaifi da Alhaji Haruna da ba da abokinsa Alhaji Sayo Jaudu mai kayan lantarki a kasuwar Bajoga da Malam Muhammad ba Hausa mai kankana a kasuwar Bajoga da tela ya yaro wakili tashar magariya karamar hukumar na fada a jihar Gombe da ango labaran kaura na kungiyar Arewa Media Writers wanda yake garin dogon gundumar Riba ribadau a ƙaramin hukumar funakai jihar gombe da kuma kawuna baba wuro a ƙauyenmu na dafa da yaya dugi mai gyara daba da isa daba da sarki daba na fubina wolare dukkansu a ƙaramin hukumar na fada a jihar gombe da kuma yayata ummul khairi baffa haru da bajoga sako daga baffa haru na bajoga angon aisha baban aisha jikan aisha <laughs> kwarai kuwa wadda kuwa angon aisha baban aisha jikan aisha mm. kakan aisha mm. ta taɓa kunnan aisha <laughs> to ba ba ka ce komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa eh. sabili da haka bari mu dire da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun fatima musa wada Barikin Ladin jihar Filatan Najeriya ta ce salam a bari ya huce don Allah ku isa min da saƙon gaisuwa ta zuwa ga Ibrahim Musa wa da Barikin Ladi da Zainab Babaji Barikin Ladi da Shamsiya Hamza Ibrahim da Sadiya M Sadiya daga ƙasar Afghanistan sai Maryam 'yar Fulani daga Saudiya da Jummai matar Sani mai manja kasuwar Barikin Ladi. Sai Zainab Ibrahim Musa wa da Barikin Ladi da Aishatu Musa wa da Barikin Ladi. sai Maryam Dauda murya Amurka. <laughs> Barikin Ladi. Yawwa, sai Maryam Dauda BOA Hausa Barikin Ladi. <laughs> Da Aleri Grace Abdu BOA Hausa Barikin Ladi. <laughs> Barikin Ladi. Da Baba Yakubu Makeri. A'a, kuma Barikin Ladi Kumasi. Barikin Ladi Kumasi. Da Aishatu mm. Ahmed Abba Abdullahi. Da Ramatu Garba Baba sai zainab bilyaminu abdullahi da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya amin amin to amin To ma da lababa yau labarin da zan baka ko? Mm. Labari ne da ya fito daga hannun malam ango malamin makaranta a yawuri. Yawuri haka. Bisa bisa ga dukkan alamu wannan abun ya faru ne. Bisa mm. ga cewar shi dai. Wanda baturi ke cewa true story. <laughs> da gaske ne ke da to in kaji kai dai mu dai faɗa zan faɗa ne abin da ka faɗa to wuji eh. <laughs> zan faɗa ta nan ga ta nan ka ce ku zo mu ji ta zo mu jita ta zo mu ta. yawwa yawwa <laughs> to wai in ji malam ango malamin makaranta ya wuri ya ce hmm. wai labarin santun wani badakare ne Mm. Wai ya ce wai wani badakare ne mutumin zuru. Haka. Har ma da ba da sunan shi wai mai suna Yohana. Yohana to duk mai suna Yohana in dai kai badakare ne ko ma daga zuru ka mm. tsargu. <laughs> Ka tsargu. <laughs> Wai ya ce wai Yohana ya je mashi gaisuwar sallah. Eh. Ya yi tattaki tun daga ya tafi mishi gaisuwar sallah har ya wuri. Kai. a lalle ya yi zumunci an <laughs> yi zumunci malam yohana an yi zumunci eh kwarai kuwa sai shi kenan da ya je ya wuri eh. sai malam ango ya ce mishi akwai abinci da yawa ka san ranar sallah baba dafa abinci sai dai ni dai kamar yadda na faɗa eh. <laughs> har yanzu na jira ran sallah wayo Allah <laughs> har yanzu na jira a sallah madina dai ta ce min akwai wanda ya ce ya ji labari yana nan yana shiri <laughs> lalle ne kan a haɗa da namu nan zai bi zai belinku Wato <laughs> shi kenan hmm. ba da kare ya riki gari ya hmm. tafi yawon sallah ya wuri ya tafi ma malam ango malamin makaranta yawon sallah a hmm. ya wuri. Na'am. Sai malam ango ya ɗauko mishi abinci eh. da abin sha su shinkafa. Da ce tuwon sallah magani mai haɗama. Yawwa yawwa shi kenan aka kawo mishi abinci. Sai malam Yohana ya ce shi gaskiya eh. tuwon nan ya fi mishi. amma da duk sauran abincin shi kenan sai eh, aka mai da sauran abinci mm. wadda kare ya zauna ya mm. wanke hannu ya zauna yana cin tuwo yana cin tuwo mm. yana tsakiyar cin tuwo ina <laughs> wai sai fara san batu sai ce mashi wai abokina shin wai azumi kuta nawa ne kuke yi <laughs> <laughs> <laughs> sai mala an ya ce mishi eh. wai wata guda ne muke yi <laughs> sai mu dakaran ya yi ajiyar zuciya ya ce hmm. hmm yana kan cin tuwo ya ce ni kan idan ne wata na yi kwana talatin ban ci ba ban sha ba eh. ai mutuwa zan yi <laughs> gaskiya yana da gaskiya yana lauma tuwo kan ya ce ya kwana talatin bai sai malam ango ya ce mishi kaga ku akwai wani gari a nan a karbar hukumar shanga eh. da ake kira a tuwo duk bakin ɗan shekara bakwai azumi talatin yake yi azumin shekara bakwai ya azumin kwana talatin a can a tuwo din <laughs> a cikin tuwon wannan kwarya tuwon da yake ci wayo an a kai kai sai na ce mishi santi kake eh, eh. <laughs> wato karamar hukumar shangai din ma duk ya hada masa ne a shi duk ya hada mishi ne ana ƙwarya to shi ne shangai din to malamin makaranta an yi zumunci Allah ya ƙara mana zumunci da haɗin kai Allah ya ƙara mana zumunci da mm. hakurin zama tare ko amin sun ba abin eh na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya ko makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. faɗake yau sa'adu zungu ke kira da amo mai karsashi. Eh. Eh, zaman lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa in a aikace uwa na a ba kyama ba khiyana amfanin ilimi aiki da shiga raziku kai ka gage sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya in ka sallada ayyima bauta da sani a cikin biyayya amfanin ilimi aiki da sani bisa kaya. ta badan badan wa a kuriya hakanan demokara iya ita ma an bar mu baya amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake Tattalin arzikin ƙasa. a ƙasar mu muna a sahu na baya haka fallin kere ke tsira muna a sahun yan baya baya a harkar kimiyya a da fasaha an bar mu a baya sanya mutum ya fahimci kansa sai mun ja damara sannan ilimi ya burin makasa haƙi ne halisan ga hukuma ko in ce kususa su ya kyautu a baiwa kaso da yawa a fage na gudunmawa ta a zauna la'afiya da kowa hakanan kuma su ya kyautu a ɗorawa laifi da yawa kan tashin tashina da rashin aiki da sani ya zuwa. rawa ilimi gun ɗan adam tiraga ɗar karfe ke zamowa ilimi kama ginshiki ne ka cokan gun kowa da kowa sannan aiki da shi ke fassara halayya ta kowa amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗaƙi